Babban mai gabatar da ƙara na gwamnatin Najeriya, Barista Muhammad Umar Isu, ya ce a halin yanzu shari'un da ake yi na mayakan Boko Haram na tafiya kamar yadda aka tsara a Ka'inji da ke jihar Niger. Well, um, we've had some convictions on Monday uh, and even yesterday ranar litinin da ta gabata an zartar da hukunci akan wasu mayakan na boko haram ko a jiya ma an zartar da hukuncin ɗauri akan mayaka arba'in da biyu yayin da mayaka sittin da biyu aka yanke musu wani ƙarin hukuncin ana akwai kuma waɗanda aka sallame su don ba a same su da laifin komai ba ko yaya matsayin waɗanda aka sallama bayan kuma an tsare su na tsawon shekaru barista sunday joshua wugira lauyan tsarin mulki ne abin takaici tsarin dokokinmu na ƙasa ta yi wani tanadi na bawa wanda aka rike aka garkame na shekara da shekaru bayan shari'a a same shi da laifi ba a yi wani tanadin biyan diya mutum ya ɗauki rayuwarsa ya ci gaba ba alal misali a rike ka jiran shari'a shekara biyar zuwa sama sannan kuma a zo a karshe kotu ta wanke ka akan baka da laifi ya kamata majalisar dokokin da muke da su zauna a yi bita domin a samu mafita akan irin wannan yanayi na tambayi babban mai gabatar da kara na gwamnatin najeriya ko menene hikimar gudanar da shari'un a Kainji maimakon nan Abuja. The detainees are all in Kainji. Su waɗannan tsararru duk suna Kainji ne a barikin sojoji. Muna da sama da waɗanda ake zargi dubu ɗaya da ɗari takwas a tsare a cikin bariki. Kaga ba abu ne mai sauƙi ba a ce duk mun kwaso su nan Abuja don wannan shari'a. Abin da kenan ya sa muka nemi babban alƙalin babbar kotun tarayya ya naɗa alƙalai don su yi shari'ar a can. Lauyan kare haƙƙin bil bil'adama a barista Yakubu Sale Bawa ya yi tsokaci kan yadda ake gudanar da wannan shari'a a Ka'inji. idan ka duba bisa ga tanadin da kundin tsarin mulki ya yi akwai 'yan kurakurai gwamnati tsarin mulki ya ce duk lokacin da gurbanar da kai a gaban kuliya ko shari'a a yi shi a bayyane a fili yadda kowa zai gani gwamnati za ta ce magana tsaro shine muhimmi kuma a wannan din ba zai yi ba kamar mu da muke lauyoyi na kare haƙƙin bil'adama muna da ƙorafi musamman Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.